za mu tashi du'a u salati istikhar du'a u salati al-istikhar wato addu'an sallan istikhara wanda ke cewa istikhara shine baiwa Allah ta'ala zaɓi a cikin al'amuranka katin kayi za ka yi wani abu baka san abun alkhairi ne ko ba alkhairi ba sai ka yi addu'a ubangiji ta'ala ya zaba maka mafi alkhairi idan alkhairi ne sai Allah ya tabbatar da shi in ya amsa addu'arka in kuma sharri ne sai ya canja maka mafi alkhairi kamar yadda addu'an za ta nuna mana yace kala jabir ibn abdullah radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام القلوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وانا حديث إمام البخاري رويتوش حديث إنجلتيتي لقى جابر بن عبد الله jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya kasance yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha yana koya mana istihara a cikin al'amura gaba ɗayansu kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mana sura na al-qur'an kamar yadda yake koya mana sura na al-qur'an haka yake koya musu addu'an istikhara a cikin dukkan al'amura wanda zai iya yiwa in ka yi shi ya zame maka alkhairi ko kuma ya zame maka shir sai ka yi ko amma akwai abin da ba a masa istihara yanzu kamar ka son ka karanta alkur'ani sura biyu ko uku ko shafi biyar ko goma ko ka son ka sauke alkur'ani to wannan ba sai ka istikhara ba ko ka son ka yi haila da kafa ɗari la ilaha illallah wannan dama alkhairi ne tsantsa ko za ka tafi aikin haji ko makamancin wani wato akwai abin da alkhairi ne maha kamar ibada to ba a bukatan kai istikara kafin kafin kai amma akwai abin da kuma akwai bukatan istikara yanzu kamar aure ina bukatan kai istikara kafin ka auri matar in ka ji kana son ta a ranka ko wani nau'i na kasuwanci da za ka yi kai istikara kafin ka yi shi don zai iya zama alkhairi ko ya zama kishiyan haka amma duk abin da aka kwaɗaitar shari'a ta ce ka yi shi ta baka umarni kamar sallah sallan dare misali na filfilo na dare ka tashi ga dinga a goma kullum da witiri wannan baya bukatan ka masa istighfar Allah ta'ala riga zaba maka har ya umurce ka ma cewa kai wannan abun to da ka al'amura wanda zai yi wa ya zama alkhairi akwai wani ya zama kuma ba alkhairi ba a cikin su ne ake yin istighfar wato manzala ta sama yana koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu sura na alqur'ani wanda yana nuna muhimmancin yin istikhara idan ka zo za ka yi wani al'amari ya kuli yana cewa idan hamma ahdukum bil amri manzala ta sama ya ce idan ɗayan ku yi niyyar yin al'amari wato alhammu kanin al'azmu alhammu wani abu ya tarsu a zuciyanka za ka yi shi to daga wannan lokacin za ka istikhara ba sai ka yi al'azamu ba babban niyya shine azamu gashi ka tinkari abun kana ƙoƙarin yinsa to ba lokacin za ka istikara ba ina da wuya istikara ta maka amfani a wannan lokacin misali ka ga yarinya ka je a ranka ko zan aure ta ne ko zan neme ta to ka je ka istikara amma ka riga ka je ka hira ka ba ta kuɗi ta shiga ranka sosai kana gani in baka aure ta ba ma kamar rayuwarka ba za ta yi kyau ba to anan ba ba za ka yi istikaran ba kuma ko ka yi dai hankalinka ya karkata zuwa game ka same ta din sai iftikharin ta zama ba ta da amfani so da ka kafin ka shiga za ka yi iftikar kowane al'amari kuma kan ka fara shiri in shago za ka buɗe ba sai ka gyara shago ka yi kanta ka ɗebo irin wayannan kayayyakin gaba ɗaya ka gama binciken ka sannan ka ce za ka yi istikara ha da zaran ya zo a zuciyanka cewa kana son ka yi wannan abun kafin ka yi zurfi kan ka shiga ka yi zurfi a cikin al'amarin to sai ka yi istikara a nan mutum zai iya yi amma in mutum ya riga yi nisa fa za ga wani yana neman mace abubuwan suka fara rikicewa a buga a buga ya kara, sai ce da zai yi ba da zai iya yi ba yana da wuya akan samu amma da wahala to tun farkon al'amarin shine ma'anan idza hamma in yi niyya amma ba niyya mai karfi ba ya darsu a zuciyarsa yana son zai yi al'amari amma idza azama fa in ya himmantu zai yi kawai kai tawakkali ga Allah ka je kai idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayanku ku yayi niyyar yin al'amari falyarka raka'atayn yayi raka'a guda biyu min ghairi al fariida ba na farilla ba wato yaje ina fila raka'a biyu ko da rana ko da daddare thumma liyaqul sannan na biyun sai ya ce sai karanta yace allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka ka zaɓa mini wanne ne ya fi alkhairi wannan abin alkhairi ne ka tabbatar da shi in ba alkhairi ba ne ka canja ni mafi alkhairi kamar yadda ƙarshen addu'an za ta nuna Allahumma ya Allah inni astakhiruka ni ina neman zaɓinka bi ilmika da iliminka don Allah shi ya san alkhairi da wanda ba alkhairi ba kai baka san gaibu ba wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ikonka wato ina neman ka bani iko na yi abun bi kuduratika da ikonka wato ba zan iya ba har sai ka bani iko shine ma'anan ina neman ikonka da kudurarka ka bani dama in alkhairi ne ka bani daman na yi wannan abu wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalanka mai girma ka bani falalanka mai girma falala shine Allah ya baka fiye da abun da ka fi cancanta ka cancanci dubu goma a baka dubu ashirin wannan falala ne fa ka taqdir wala aqdir tabbas ubangiji ta hala kai kana da iko ni ko ba da iko wa ta'lamu wala a'lam kai kana da ilimi ni kuma ba abun da na sani kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah don Allah ya san gaibu kai baka san gaibu ba shi sa ce wa anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai kai wannan abu alkhairi ne ba alkhairi bane gaibu ne ba wanda ya san me zai faru sai gobe sai ubangiji ala. fa innaka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin sai ce wai san mi hajatahu sai ya ambaci bukatar sa kaga cikin addu'an goma baraka sai wai san mi hajatahu na na maka bayani ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin yanzu misali a ce aure ne sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha zawaja ya Allah in ka san wannan auren alkhairi ne ka tabbatar min da shi in kasuwanci ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha naw'a min at-tijara sai kai bayanin irin kasuwanci ka ambaci dai bukatan ka in tafiya ne Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safara ya Allah in ka san wannan tafiyan to da haka sai ka so ka bukatan ka a wannan wuri Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin ka faɗi abun khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini a addini na wato ina aiwatar da wannan abu zai zan samu ci gaba a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata alkhairi ne a rayuwata dan samu ci gaba wa aqibati amri da kuma karshen al'amari na shi ma alkhairi ne wato ba zan zo ne na dama daga baya ba in ne wannan abu ya Allah in ka san wannan abu alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na au shakkan mai ruwa ko manzo Allah cewa ya ajilihi alkhairi ne a cikin magaggaucin al'amari na wato a nan duniya kenan wa ajilihi kuma alkhairi ne a lahira ta shine majinkircin ajil da hanza majinkirci ajil da ainun magaggauci shine duniya wato ko cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi ajili amri wa ajili wato a ainihin al'amari na ne yanzu a nan duniya kenan wa ajili da kuma me na ƙarshe to faqadurhu li ka kaddara min al'amari to kai in ka zo addu'a ka cire auqala ajilihi wa ajilihi nan saboda haka idan ka zo ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqadirhu huli, wa yassirhu sai ka cire wannan kokonton da mai riwayan yayi na fata mun bayyana ya yi shakka ne wani mai ruwa ne ya shakka haka aka faɗa ko haka to sai ka ɗauki na farkon faƙazir huli ya lan alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka ƙaddara mini shi wa yassir huli kuma ka sauƙaƙe min shi a ƙaddara maka ka same shi kuma in ka zo yin sa ka samu sauki wajen yin sa ba tare da wahala ba sun Mabarik li sannan ya Allah ka sanya mini albarka a cikin wannan al'amari to kaga ba abin da ka rage maka ya Allah wannan abu alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ko a nan duniya ko an je lahira to Allah ka kaddara min shi ka sauƙaƙe min shi ka sa min albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu in kuma ka san anna hadha al-amra sharru li wannan al'amarin sharri ne a gare ni sai ka faɗi al'amarin ko sharri ne a gare ni fi dini a addini na wato dan samu matsala a addini na in yi shi wa ma'ashi da rayuwata dan samu damuwa a harkokina na rayuwa in yi. wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amari na fasarifu anni ka kauda ni daga bari fa ka kauda wannan abun daga bari na wato kada na yi shi amma yace au qala adilihi wa adili shi ma kaman wancan ko kuma cewa yi in kunta ta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi ajili amri wa ajili wato amma gaggauce al'amari na da majinkirti shine ma'anan nan duniya da lahira in ka san sharri ne karka kaddara min shi to kai in ka zo baraka ce au qala ajilihi wa ajili sai ka ce wa in kunta ta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasarifu anni ya Allah in ka san wannan al'amari sharri ne zai kasance min in na yi shi a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na to ka juyar da abun gabari na ne ma nan fasarifu anni ka juyar da shi gabari ya zama bana tunaninsa kwata-kwata abun wasrif ne anhu ni ma ka juyar da ni gabarin al'amarin kwata-kwata in soke shi a cikin al'amura na ya zama bana son sa shi yasa istikhara in kai in Allah ya amsa addu'an ka yin alkhairi ne ka ji kana son abu in shari ne kuma sai ka je ya fita a ranka kawai ba ka son sa kwata-kwata sai ka je ka nemi wani abun daban sai Allah musanya maka mafi alkai saboda haka ka juyar da abun gabari na sannan ka juyar da ni gabarinsa kada abun ya faru ina son sa kwata-kwata shine ma'anar fasarifu anni kar abun ya faru da ni kar in samu abun ko kar na yi shi wasarif ne hannu ni ma ka juyar da ni gabarin wannan abun ma'ana in ji ba na son sa ma kwata-kwata bai dame ni ba wannan abu sannan wa qadurli alkhaira sannan ka kaddara mini mafi alkhairi haisu kana a duk inda yake a in mace ce akwai wata wanda ta fita alkhairi wani ne ina sana akwai wani wanda ya fi shi in tafiya ne akwai wata wanda ta fita ko menene sai ka roƙi Allah ta'ala ya canja maka mafi alkhairi haitu kana kuma duk inda alkhairin yake Allah ka kaddara min shi thumma arzini bihi sannan ka yardar da ni da wannan abu ma'ana ka sa na ji na gansu na nisu wannan ne shi fi alkhairi Ah, wani idan aka musanya masa mafi alkhairin sai ga kanyinsa kuma yana can kan wancan shi bai san shirin da ke ciki ba don bai san gaibu ba sai ta damuwa a rayuwarsa me yasa bai samu wancan din ba sai wannan ya samu amma in ka yi istikara duk baka da wannan damuwa wallahi in ka yi istikara yanda ya kamata ai Allah ya amsa addu'an ka don ka nemi abu kare ta wallahi murna zaka yi murna zaka yi shine ma'anan summa arzini bihi ka yarda da kaddaran Allah ka yarda da ni da abu sai ka ji kana murna da baka samu wannan abun ba sai kuma Allah ya musanya maka mafi alkhairi wannan shine mahimmancin istikhara wannan hadisi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito hadisi to wannan fa yace ce istikhara kai na bila raka'a biyu kai wannan addu'a ko ka haddace ko kana kallo a littafi duk amma babu wani wanda yake wani istikhara babu shi wani zai ce ka zo zan maka istikhara zai maka duba ne zai maka bokanci suna nan bokaye saboda sun tabbata komin jahilcin mutum ya san duba da bokanci haramun ne to sai aka canja abun suna wai wai wani yana mana malami yana istihara, yana istihara da istihara sunna ne bokanci kuma shirka ne haramun ne saboda haka sai suka canja abun suna ko ka canja masa suna a banza kamar giya ne ka zo ka sha ka ce bari in sha fura sai ka sha sai ta zama fura ko shayi ko ko ko ko ba zai taɓa yiwa ba saboda haka kai kaɗai za ka yi abunka sai dai ka nemi wani ya maka addu'a Allah ya san alkhairi ne ya tabbatar Allah ya tabbatar maka da shi amma ya maka istikara a kai ne zaka yi wa kanka kai da kanka ne zaka yi to da haka wasu sun fake da wannan suna ta bokanci suna ta duba sai mala ya ce wa ma najima man istakara al-khaliqa wa shawara al-makhluqin al-mu'minina wa tathabbata fi amrihi faqad qala subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amri wa shawirhum في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين wannan bai ce manzon Allah ya faɗa ba bai ce kala rasulullah sallallahu alaihi sai kawo magana kawai wa ma najima man istakara duk wanda ya istikara da zai nadama ba wa ma najima man istakara al-khaliqa duk wanda ya bawa Allah zaɓi lokacin da zai al'amarin sa to ba zai nadama ba wa shawaran makhluqina kuma ya shawarci ababen halitta al-mu'minina mu'minai sannan wa tasabbata fi amrihi ya tabbatar da al'amarin sai nemi tabbacin al'amarinsa wasu abubuwa guda uku kenan kafin kai abun ka yi bincike tukun ka tabbatar da me zahirinsa alkhairi abun nan ba sharri a zahirinsa da wani abun zahirinsa sharri ne to ba bukatan ka istikara kuma kaga kai tasabbut ka tabbatar da lamari zahirinsa ba matsala to kana bukata abu biyu ka tabbatar da wannan shi ta tasabbut abu na biyu mai bi masa shine me. kai shawara kai shawara da mutane bayin Allah na gari in kai shawara da su suka baka shawara kila wani ya hango wani abu kai baka hango ba sai maka bayani in kuma abun alkhairi ne in ya ƙara tabbatar maka a wannan ba matsala babu komai to kar ka isu da wannan sai ka je ka istikara kuma ka bawa Allah zaɓi ka tabbatar da lamarin ka yi bincike alkhairinsa shine zahiri alkhairi ne ba sharri ba ba sharri a zahirinsa ko menene abun sannan kuma kai shawara in za ka yi shawara kuma ka shawarci ahlul khibra wato ma'abota kurewa a wannan abu idan kasuwanci ne ka je ka shawarci 'yan kasuwa su za su gaya maka gare da in noma ne ka shawarci manoma in kiwo ne ka shawarci masu kiwo in harka ce ta ilimi ta karatu ka shawarci malamai in wani abu ne na rayuwa umumi wanda bai keɓanci wani ba to ka je ka samu malamai ka ba su shawara ko wanda suka lalle ko daban-daban shi ne in ka samu wannan shawaran ka gamsu da shawaran kuma sai ka je ka bawa Allah zaki kai istikhara to kawai in kai wannan ka dukufa kan al'amarin kawai ka dogara ga Allah subhanahu wataala saboda haka yasa ne yace faqad qala Allah subhanahu ubangiji ta'ala yace wa shawirhum fil amr ka shawarce su a cikin al'amari nan ana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sa tare da cewa ya fi sahabban hankali amma kuma aka ce shawarce su kuma ya shawarce su sai samu nitsuwa komin dabaran ka komin hankalinka kana bukatan shawara kar ka ce a aiwa ni na fi wayo ba zan shawarce shi ba wallahi wanda ka fi wayon sai ka je ka shawarce shi ya baka tunani mai kyau wanda ya fi naka manzala su suma ya shawarci matarsa ya shawarci matarsa ummu salma a lokacin da me yake da biya. abubuwa suka rikice rasa yadda zai da sahabbai ita ne ta bashi mafita ta ba shi shawaran ga abun da ya kamata ya yi aiki da shawaran kuma sai aka samu mafita ne to ko ɗanka ne yaro karami wallahi aka zo ka shawarce shi sai Allah ya ba shi tunani wanda kai bai baka ba a cikin al'amari ko matarka ko kaninka ko wani dai daban wanda bai kai ka ba to da aka shawara tana da muhimmanci musamman in kan mutum kansa ya kulle a abu to a lokacin ai tunaninsa ya kulle wanda ka je ka shawarta shi kuma bi tunaninsa bai kulle ba to da haka sai Allah ya cusa masa wani tunani wani ra'ayi da ya faɗa sai kaga abun ya kama hankalinka to shi yasa Allah sama aka ce shawarci sabban sa amma aka ce fa iza azamta in kuma ka himmantu zaka yi mun, kaga niyya mai karfi kenan to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ma ka tinkari abu duk abun da ka tinkare shi kuma ba maganar shawara to ne shawara zaka yi gashi ka tinkari kana yin abu ko sai kai tawakkali ga Allah ka ci gaba da yi inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu me masu tawakkali kenan idan kai istikhara kai shawara ka tabbatar da lamarin kai bincike kai shawara ka istikhara kawai kai himma ka dogara ga Allah ka je ka aiwatar da ni ka aiwatar da abu in kuma abun zahirin sa alkhairi ne ba sharri a zahirin sa kuma ka riga ka himmantu ka kari abun to kar ka ja da ba kuma ka ce za ka yi shawara ka je ka aiwatar da shi kawai to idan azamta fatawakkal ala Allah in ka himmantu za ka yi abu ka dogara ga Allah kenan ana yin shawara kafin a himmantu za yi abu shi yasa idan mutum ya himmantu zai abun ya yi nisa ya zurfi a abun in ka zo ka bashi shawara ta banin abun da yake so to zai ji bai gansu ba Kina gaya maka in ka kace bai kamata kai wannan ba gaba ɗaya sai kaga jikinsa ya yi sanyi bai so ka bashi wannan shawara ya so ka ce masa ya je yayi ne kawai amma in kafin yayi zurfi a abun ya zo ya kawo maka duk abun da ka gaya masa zai yi zai fahimce ka to idan mutum ya yi himma sai ya tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma na bi ta istakara alkali ka wa shawara al-makhluqin al hadisi ne sai dai hadisin bai inganta ba ne yasa malam bai ce qala rasulullahi hadisi ne mawdu'i dabarani ya rawaito shi daga hadisin Anas hadisi ne wanda mawdu'i ma'ana mawdu'in hadisi an kirkiri magana ne aka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba to da cikin isnadin sa akwai Abdul Qaddus bin Habib duk ma ne sun yi ijma'i ba a karban hadisin sa saboda yana kirkiro hadisai ya faɗa to amma ka duba ma'anar kuma hadisin yana da kyau ma'ana wasu ayoyi suna me ayoyi da hadisai suna goyon bayan ma'anar hadisin yanzu ka dauki ma nabi ma istakara al-khaliqa duk wanda ya bawa Allah zabi bai zai nadama ba ba shine hadisin da muka karanta yanzu ba istakara ta tabbata a sunna wa shawaran makhluqin al mu'mini, kuma ya shawarci me wato ainihin babun nan eh, abun halitta mu'minai gashi nan wa shawirhum fil amr Allah ta'ala ba manzo Allah umarni yi shawara wa murhun shura bainahum sahabbai al'amarin su shawara a tsakanin su kaga shawara ta tabbata wa tasabbata fi amrihi kuma ya nemi yayi bincike akan al'amarin kafin ya yanke hukunci in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu a wata kira'an fatasabbatu ko da haka in aka zo ma da labari ka tabbatar da labarin tukunna kafin ka shiga duk wani al'amarin ka haka ne in kana tafiya akan haka al'amuranka da su kyau saboda haka ma'anar maganar. haka ne amma kuma ba wai lafuza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ma da yake azkaru sabahi wal masa wato zikirin da ake yi safe da yamma safiya da yamma da safe in gari ya waye akwai zikiri da manzala sun waye sunnan ta ana kuma zikirin suna cewa haka nan in yamma ta yi kafin dare shi ma akwai wannan zikirin wannan zikiri yana da muhimmanci kuma ya abin nan an samo shi daga hadisai daban-daban wannan sai ya ga manzon Allah yana yi ko manzon Allah ya koyar a haka har aka hada su hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an aqauda ma qaumi yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu ash-shamsu ahabbu ilayya min an atiqa arba'atan min waladi Isma'il in zauna ina zikiri wato bayan sallan asubahi tare da masu zikiri shi ya fi soyuwa har rana ta fito shi ya fi soyuwa a gare ni kan in yanta mutum hudu daga 'ya'yan annabi Ismail wato inda za a kaddara a ce akwai bayi a 'ya'yansa wasu ya fi lada haka nan kuwa ce la'an a aqauda ma qaumi yadhkuruna Allah min salati al ila an shansu a ahabbu ilayya min an atiqa arba'a in zauna kuma daga sallar la'asar ina zikiri har rana ta fito to shi fi soyuwa a gare ni akan in yanta mutum hudu daga 'ya'yan annabi Ismail in ce in ka yanta bawa ɗaya Allah ya yanta jikinka gaba ɗaya daga wutan jahannan za ka cuta to wannan hadisi yana nuna mana askaru shaba wal masa ana yin su bayan sallar asuba ne da bayan me la'asar in kai sallar asuba kafin rana ta fito in kai sallar la'asar kafin magariba za ka yi su. ko dab da bayan la'asar ɗin ko kuma kafin magariba ne shi ne muhallinsu. to anan ce ina ambaton Allah a masallaci ma'ana tare da masu ambaton Allah ina in zauna tare da masu ambaton Allah nan ba ana nufin a zo a kewaye ana ta zikirin Allah ba kowa yana yin nasa wancan da sallah su baya koma gefe yana yi wannan ya koma ba ginne wannan filan ya jinginu wannan gindin garu ya haka wannan yana can wannan yana can kowa yana yin nasa shine ma'anan ma qaumi yadhkuruna Allah tare da mutane da suke ambaton Allah ba ana nufin a ah, cikin nan ku zo kuna yi murya ɗaya ba inda haka ne manzon Allah sai yi sahabbai su yi su ba mu samfur irin yadda ake yin wannan zikiri irin wannan hadisan su suke ruɗa yan bidiya da yake ba sa bincike za su sa fassara hadisan da kwakwalwansu ba sa komawa magabata ya suka fassara hadisan kuma ya suka yi aiki da su sai su dinga ɗaukan irin wani na hadisai suna kafa da da su wai za ku zo ku kewaye ne kuna zikiri murya ɗaya wannan bai taɓa faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu ba kuma bai koyar da shi ba kuma sahabbai ba su yi ba ba su koyar da wannan ba to da aka kada an kenan hadisan ba haka suke nufi ba kowa yana nasa a gefe sannan haka nan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sallal ghadata fi jama'atin فقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وأمرة تامة تامة تامة duk wanda ya zauna bayan ya yi sallan duk wanda ya sallan asuba a cikin jami'i sannan sai ya zauna ya dinga yin zikiri har rana ta fito bayan ta fito ta daga kaɗan sai ta tashi na fila raka'a biyu za a rubuta masa lada kamar ya yi aikin haji da umra cikakku cikakku cikakku har sau uku manzala ta sama ya faɗa ka duba gara bata mana kullum kenan in ka yi sai ka yi sai ka samu ladan aikin haji da umra kuma cikakku fa dan akwai wani mutum ya je aikin hajin kuma ya ba cikakke ba ko umran ba cikakke ba kai kuma in kai wannan zaka samu ladan umra da aikin haji cikakku haka za a baka ladan wannan hadisin kuma hadisin tirmidhi ne kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne hasan to yake wanda ya samu sallan asuba kaga sai an hada da me sallan asuba saboda jami'in asuba yana da muhimmanci ba daidai yake da sauran salloli ba sauran salloli ka cikin nishadin ka kana harkokin ka amma nan kuma zaka katse baccin ka ne ka je kai to in kai sai kai ta zikirin wa'annan zikirin har rana ta fito daga ba kuma ka zo kai salatu shurufi wato shine sallan fitowa rana in ta fito kai na fila raka'a bi wannan ba sallan walaha bane zaman kanta take inda mutum zai irin wa'annan wannan abin da manzala sama ya faɗa wallahi zai zama babu wanda ya fi shi jin daɗi a wannan yinin sai wanda ya irin abin da ya yi a ce ka yi cikin dare ka yi kiyamun laili ka karya dogon shekan can da asuba ka kama irin lokacin sahur din nan kana ta Iskig-i-Fari. har lokacin sallan asuba kai sallan asuba ka zauna a masallaci kai ta zikiri kana wannan zikirin da ya zo a sunnar manzala sallallahu rana ta fito in ka gama zikirin kai ta karatu alqur'ani in ranan bata fito ba in ta fito ka tashi kai nafila raka'a biyu ka je ka koma gida ka dan yi bacci ko awa ɗaya ko biyu ka tashi wallahi a wannan yinin ba wanda ya kai ka jin daɗi sai wanda ya irin abin da kai ko sarkin makka wallahi ba zai kai ka jin daɗi ba sai dai ya irin wannan zikirin shi ma kuma in kana shakka ka jarraba don Allah ka gani wallahi ka jarraba ai mumini ba abin da yake masa daɗi kamar ya zama yana ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala irin ibadan da ba kowa ne yake yin ta a cikin musulmi ba ayyuka na farilla kowa dole yayi amma kana jin daɗin rayuwarka idan kana yin ayyuka na nafila kana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan abu kai shi da ikhlasi babu wanda ya sani sai kai sai ubangiji ta'ala da ya halice ka wallahi daɗin da zaka ji ba kaɗan bane ko baka da sisi ko ba ka komin talaucin ka wallahi kana da walwala a zuciyarka wanda mai kuɗi ba da ita sai in ya irin abun da ka yi ganin addu'o'in nan da zikirorin nan ma laifi alhamdulillah wa da huwa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da to wannan karka yi tamani yana daga cikin zikirin ya buɗe ne kawai babin da wannan baya daga cikin azkaru saba wal masa don babu hadisi a kansa kawai yayi mukaddima ne kawai godiya ta tabbata ga Allah shi kadai salati da salami tabbata akan wanda babu annabi bayan sa shikenan sai fara bayani akan mai zikiri to da haka wannan baya daga cikin wannan azkar ga zikiri na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wanda ita ake cewa ayatul kursiyu kuma ba za mu fassara ta ba don jiya mu fassara ta wannan hadisin imam hakim ya ruwaito shi albani ya inganta shi daga hadisin ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana da ainihin wani wuri da yake shanya dibinonsa dibinon ya bushe yana shanya wannan dibinon kullum in ya zo in gari ya waye sai samu dibinon ya ragu sai zama dibinon ba inda ya bashi ba a sai akwai mai zuwa yana satan dibinon shikenan sai yace sai kama gadin dibinon sa da daddare wata ran daddare ta bari je in duba wa ake zuwa ne yana kwashe dibinon nan shikenan yana zaune yana zaune kawai sai ga wata dabba ta zo amma ta yi kama da mutum yaro irin wanda ya balaga sabon balagan nan ta kai fada yace dabba ce amma ta yi kama da saurayi irin wanda ya fara mafarki mana wanda ya balaga shikenan kawai sai wannan dabban shikenan sai ta masa sallama sai masa magana sai masa sallama ka duba dabba ce amma ta yi sallama shikenan sai ba ta amsa ya mata sallama da ya mata sallama ya ce kai kan mutum ne ko aljani ya gaya masa ya gaya wa dabbar kenan da take magana wanda ta yi kama da mutum don ya san yana ya yi shakka anya mutum ne wannan sai ce a anta jinniyun au insiyun kai mutum ne ko aljan sai ce ni aljani ne sai gaya maza sai ce to mi komin hannunka ba tsoro ai sabon manzo Allah ba matsorata ba ce mi komin hannu kawai aljani zai mika masa hannunsa ya kama hannunsa yana kama hannun sai ce ah dama haka irin halittan aljani yake sai ce masa eh amma a cikin dukkan aljani ba wanda ya fi ni karfi duk a aljanin ba su da wani wanda ya kai ni ƙarfi wato bayan ya kama ainihin hannunsa ya ji irin gashin hannunsa da fatan ainihin wato jikinsa shikenan sai ya gaya masa wannan magana sai ce masa to me ya kawo ka ne sai ce abin da ya kawo ni na ji an ce kana son sadaka ne shi yasa mu muka zo mu samu rabon mu wato yana son yin sadaka shi yasa su ma suka zo su samu rabon su to ai kai baka nemi izini ba ko shi sata yake ba sadakan ba sai an bayar ba sai ce mun ji cewa kai mutum ne mai son yin sadaka sai yasa mu muka zo mu kwashi rabon mu sai ce masa to yanzu ka gaya mini wani abu ne zan yi Allah ya kare ni daga sharrin ku ko aljani wani abu zan yi sai ce abin da za ka yi shine in ka wayi gari ka karanta ayatul kursi amma ya fara ya faɗe ta da da inda take faqul abun nan eh, me yasa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa ƙarshe in ka wayi gari ka karanta ayatul kursi da yamma ma ka karanta ayatul kursi. yace in ka karanta ayatul kursi da safe har zuwa yamma wani aljani bai isa cutar da kai ba Allah zai kare ka daga sharrin mu inji aljanin in kuma ka karanta da yamma har gari ya waye Allah zai kare ka daga sharrin mu haka aljani ya gaya masa to wannan bai zai isa hujja kawai ba ko mazza maza sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye yace fato gafa abinda aljani ya gaya min sai yace masa sadaqal al-khabith sadaqa al-khabith yace wannan dan banzan yayi gaskiya wato shine shedan aljani kenan shedani aljani na gaskiya ga maka ma'ana karanta ayatul kursu tana kariya wa aljani tana kariya wa mutum daga shirin aljani in ka karanta da asuba har dare in ka karanta da dare da yamma kai har gari ya waye ba ruwanka da aljani kai ban kwana da shi ai wannan kamar yadda Abu Huraira shi ma ko haka ya kama aljani shi ma zai na sata kisa ce dogwa ba yana faɗe ta ba sai koya masa ayatul kursu yace yanzu aka rufe gidanka ka karanta ayatul kursi. aljani baya bude mai gida wanda aka karanta ayatul kursi aka rufe yazo ya ga manzala ta sama ga yanda suka yi da shedan kafin yi magana ma manzala yace ya kai da bakon ka jiya yace gashi gashi abin da ya ga min yace ka wa ka zu yayi maka gaskiya gaskiya ne ayatul kursi tana maganin shedanu da aljani amma makaryaci ne ba yana mai yawan ƙarya ne amma anan dai yayi me yayi gaskiya shi yasa aljani makaryata ne ba kowace maganar su ake yadda ba to amma in ka zo ka gaya manzala ta ya ce gaskiya ne wannan magana shikenan wato ba ka da wani shakka a cikin ta saboda haka karanta ayatul kursiyu yana da mahimmanci safe da yamma أبونا ذكري نقوى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثلاث مرات wannan zaka karanta sau uku kul allah da falaki da nasi ka karanta sau uku da safe ka karanta kuma sau uku da da yamma wannan kuma ya tabbata hadisin Tirmidhi ingantaccen hadisi daga hadisin Abdullahi bin Khubayf Abdullahi bin Khubayf yace wata ran ya fita da daddare suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu sallah shikenan sai je samu manzala ta sallama a inda ya same shi sai manzala ya ce masa kul ka faɗa sai ce me zan faɗa yayi shiru ya sake ce masa ka faɗa yayi shiru ya sake ce masa kul ka faɗa sai ce me zan faɗa sai ce kul huwallahu ahad kul kul huwallahu ahad ka faɗi kul huwallahu ahad Allah sama zuwa ƙarshe yace wal mu'awwazataini da falaki da nas yace ka faɗi wannan sau uku idan ka wayi gari yace in ka wayi gari ko kai yammaci ka faɗa sau uku yace in ka faɗa sau uku takfika min kulli shay'in za su kare ka daga kowane shirin kowane irin abu in ka karanta ka uku za su kare ka daga sharrin kowane irin abu ko aljan ko mutum ko ko wani kwaro ko makamancin wani tun da yace kulli shay kaga shi ma ba wahala ka haddace atul kursi kuma ka haddace falaki kul huwallahu da falaki da nasi to da haka duk wani sharri ka nemi tsari da shi to sun surorin jiya mun fassara su yau ba sai mun fassara su ba addu'a ta gaba ko zikiri na gaba asbahana wa asbaha al-mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أقلك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار من عذاب في النار وعذاب في القبر وأن حديث إمام مسلم نيروتوش hadisi ne ingantacce daga hadisi Abdullahi bin Mas'ud yace manzon Allah ta sama ya kasance in ya kai yammaci yana karanta wannan addu'a mana in yamma ta yi bayan la'asar sannan haka nan idan asuba ta yi ma yana karanta wannan addu'a gashi nan asbahana wa asbahal mulku lillah mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari na Allah ne in kuma da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah mun yi yammaci kuma mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala sai ka ce walhamdulillah dukkan yabo na Allah ne la ilaha illa illallah ba bota da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku shi ne yake da mulki wa lahul shi yake da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ba abun da ke gagaran sai ka ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi ya Allah ina neman ina roƙonka alkhairin wannan yinin wa khayra ma ba'dahu da alkhairin abin da ke bayan yinin inda asuba kake addu'a in kuma da yamma ne ba sai ka ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan dare da alkhairin abin da zai zo bayan dare wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan yinin wa sharri ma ba'dahu da sharrin abin da ke bayansa kaga yadda dare ne sai ka ce wa a'udhu bika min sharri ما في هذه الليلة وشر ما بعده ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل يا الله إنا نيمان صارينك دقا كسالة كسالة ممنا أبو نيمان أتكين الدعاء والهم والهذا ما أكو إذا مكرن تاج دمي كسالة أي بذي باني أبو نزي تابوك أرى يوانسا باني أبو نزي تابوك dole duk abun da ka sa a gaba na rayuwa ko na addini sai in kana da himma baka da kasala nan ne zaka iya yin sana'a zo a gani ko ibadan nan ba za ta tafi ba sai kana da himma fahimtar addini sai kana da himma neman kuɗi sai kana da himma neman mulki sai kana da himma duk wanda bai da himma to kuma ba zai kai labari ba saboda haka rogoci kan babu wani abu da bai da wani abu da zai yi wanda za a nuna a ce wani yi abu kaza sai dai dan abubuwan da bai taka kara karya ba abubuwa na lalura kawai shi yasa manzala sama yake neman tsari daga kasala a hadisai daban-daban saboda kasala takan hana yi takan hana mutum yin abun da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya ko a lahira ko ka Allah ya kare mu daga kasala da ce zama mai himma ya ce wa uzu bika wa wasu ilkibar ya Allah yana neman tsarinka daga mummunan tsufa alkibar tsufa mummunan tsufa irin mutum ya tsufa yana ta magana bai san ma me yake faɗa ba yana ta shirme yana ta kwaba ya galabaita hankalinsa ya bar jikinsa wani ya ba za a ga kamar ya haukace ko kamar wani taɓin kai ne to irin wannan shi ne ake cewa ulki ba. Allah ka tsare mu da irin wannan irin wannan tsofan amma na sha mana bayani fa in dai mutum yana da ilimi ba zai yi irin wannan tsofan ba ko ilimin addini ko ilimin boko ko kuma yana wata kwakwalwansa ta hanyar kasuwancin da yake ko kasuwanci ne in kai zurfi a cikinsa in ka tsofa za ka tsofa da hankalinka kuma ka duba mutane ka ga yanayin irin rayuwarsu ka gani mai ilimin in ya zo ba hankalinsa ba fita daga jikinsa kowane irin kalan ilimi wanda yake dan kasuwa ne kullum yana gwagwarmaya da jama'a shi ma hankalinsa baya mai fita daga jikinsa ko ya shekara ɗari zaka samu da dabaransa hankalinsa yana tare da shi amma idan mutum ya zauna haka kawai shi baya komai baya wasa kwakwalwansa to ko shakka babu zai yi irin wannan tsufa sai zo gaba ɗaya hankalinsa kuma sai fita a jikinsa a ƙarshe rabbi a'udhu bika min azabin finnari ya Allah ina neman tsarinka daga azaba a cikin wutan jahannama Karka ka azabtar da ni da wutar jahannama wa azabin fil ina neman tsarinka daga azaba wacce ake a cikin kabari kaga wannan addu'a in kai ta ka nemi alkhairin wannan yinin ka nemi alkhairin wannan daren ka nemi tsari daga sharrin yinin da kuma sharrin daren gaba daya yasa addu'o'in safe da yamma suke da muhimmanci sai Allah ya kare ka sannan addu'a ta gaba Allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur wa idza amsa qala Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir wanda ya tabbata hadisin Tirmidhi da kuma waninsa hadisin Abu Huraira manzala ta sunama idan ya waye gari yana faɗan wannan hakan yayyin maji ga addu'an nan Allahumma bika asbahana ya Allah da kai ne muka wayi gari mana kai ka kaddara muka wayi gari kuma mun mai da lamarin mu zuwa gare ka wa bika amsaina da kai ne kuma muka muka samu yammaci muka kai har yamman nan kai ne sababin ka ne da baka kaddara ba za mu kai yamma ba to da ka mun mai da al'amarin mu zuwa gare ka wa bika nahaya kuma da kai ne muke rayuwa in baka raya mu ba zuwa yanzu ba za mu rayu ba wa bika na mutu kuma da kai ne za mu mutu sai ajalin mu yayi in ka dauki mu za mu mutu sannan wa ilayka nushur tashi kuma izuwa gare ka ne zuwa gare ka za a tashi wannan addu'ar yaushe ne ne addu'an asuba bayan sallan asuba ce za ka ce wa kan nushur domin mutum ya tashi daga bacci kuma idan mutum ya gama harkokinsa bayan sallan asuba zai fita ne kuma ya kama neman abinci shine annushur tashi to sai aka kamanta shi da mai tashin alkiyama wa ilai kan nushur tashin alkiyama zuwa gare ka ne wa idza amsa in kuma ya kai yammaci ga addu'an da zai kala sai ce Allahumma bika amsayna ya Allah da kai ne muka wayi muka yi yammaci wa bika asbana, da kai muka wayi gari wa bika naya da kai ne muke rayuwa wa bika namutu da kai ne muke mutuwa wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka ne wataƙila idan ka ka gama wannan zikirin dare ga zaka je ka kwanta ne kai bacci wataƙila kuma ba za ka tashi ba Ka gama makoma zuwa ga Allah ne duk inda mutum ya zagaya zagaya da rana zai koma gidansa ai ya je ya kwanta a dakin ya bacci to in ka gama zagayawa a duniyar nan iya rayuwanka kuma zaka koma wurin Allah ne za ka koma lahira to kaga wannan zai tina maka da me komawa lahira da yamma da zafi kuma zai tina maka da me tashin alkiyama addu'a ta gaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shi ma hadisi ne ingantacce hadisin bukhari hadisin shaddad bin aus manzo Allah ta sama ce sayyidu istighfari an ya kula shugaban istighfari shine mutum ya faɗi wannan addu'a da na karanta Allahumma anta rabbi har zuwa ƙarshe yace duk wanda ya faɗe su da rana yana mai yaƙini sai ya mutu a wannan yinin to ya mutu dan aljanna duk wanda ya faɗe su da daddare yayi wannan istighfarin da daddare yana mai yaƙinin wannan istighfarin daga Allah ne subhanahu wa ta'ala sai shi ya koyar kuma ya yi yaƙinin abin da istighfarin ya ƙunsa ya kaɗai da Allah a ciki kuma ya nuna shi mai laifi ne idan kana mai yaƙini da abin da kake faɗa da yamma to idan mutum ya mutu a wannan daren ya zama dan aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisin manzara ta sama in kai da safe ka mutu a yinin to aljanna za ka tafi kai tsaye in kai da yamma ka mutu a wannan daren za ka tafi aljanna kai tsaye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce ko bukhari ya rawaito shi ga addu'an nan Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne mahalicina la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani Allah kai ka halice ni wa ana abduka ni bawanka ne miskini sai yadda kai da ni wa ana ala ahdika ni ina kan alkawarinka wa wa'dika da alkawarinka da ya mastaɗatu gwargwadon iko na ai kowa ɗauko alkawarin zai bauta Allah ta'ala tun kan ya zo duniya kana alamu zarri baka san lokacin da ka ɗauki alkawarin ba amma Allah ya turo manzanni su tina maka to sai ka ce ya Allah ina kan wannan alkawarin gurgudun iko na iya abin da zan iya a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata ka yafe mini abin da na aikata na sharri abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u ina ikirari ina tabbatarwa laka a gare ka bi ni'matika alayya da ni'iman da ka mini ya Allah na yadda cewa ka mini ni'ima ka halitte ni ka sa mere ka bani ji da gani ka sa bani iska da nake shaka ga ruwa da nake sha da abinci da sauransu duk wamin Allah ka tabbatar da cewa lalle Allah yayi maka su sanan wa abu ina tabbatarwa shine ma'anan abu ai atarifu wa aktarifu abin nan atarifu wa uqirru ina tabbatarwa ina ikirari ina faɗa bi zambi da zunubina wato na yadda cewa ni mai laifi ne ya ubangiji ta'ala kamar da al'amarin ka zuwa Gaza, kar ka dauki kanka cewa wai kai me mai tsarki ne in yanda wasu suke yi wai mutum yana istighfari sau ɗari a rana shikenan wai bai da laifi har faɗa yake wai ha istighfari ba addu'a bane Allah ta ta'ala ya amsa maka ne istighfarin ka kuma abun da yafi muni mutum ya dogara da wannan ma yin istighfarin da safe wai sai ya safi Allah da rana ko da yamma wai in baka sabi Allah ba wai istighfarin naka me zai ci wannan wahayin shaitan ne manzala kama yana istighfari sau ɗari don Allah yana sabon Allah istighfari daraja ne lada ne Allah ta'ala yana ɗaukaka darajanka in kana yi to ka tabbata cewa kai mai laifi ne kar ka yadda kai wa kanka taskiya ka ce wai kai baka da laifi kar ka yadda da wannan wannan ruɗin shedan ne kuma kai ba mumini bane mumine bayan Allah na gari ba haka suke yi ba abu ubi zambi ina tabbatar da laifuffuka na ya ubangiji ta hala fa ghafirli ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yanda sha'anin da lamarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai ubangiji subhanahu wataala cikin nan magana ta Shi shine zai iya gafarta wani saboda haka mai da lamari zuwa ga Allah ka nemi gafaran Allah subhanahu ta'ala wannan addu'ar ita ce Sayyidu istighfari shugaban istighfari gaba ɗaya kenan istighfari suna da yawa akwai astaghfirullah astaghfirullah al al azima da makamancin wannan amma wannan dai shine mai shugaban istighfari gaba ɗaya. in kai wannan kai kololuwan gaba ɗaya. in kai sau ɗaya da safe in ka mutu a wannan ranar kai da aljanna ne za ka tafi aljanna in kai sau ɗaya da yamma ka mutu a daren za ka tafi aljanna addu'a ta gaba Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa mala'ikatika wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka arba'a marrat wannan addu'an za ka yi ta sau hudu Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin daga hadisin Anas manzala kuma yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya wayi gari da safe da kuma lokacin da ya yammaci da yamma yayi wannan addu'a da na karantan Allah ta'ala zai yanta rubu'insa daga wuta in ka karanta sau ɗaya Allah a cikin kashin ka hudu Allah zai yanta kashi ɗaya na wuta zai zai yanta kashi ɗaya daga wutan jahannama wuta ba ta shafe shi ba in ka faɗa sau biyu Allah zai yanta ka daga wutan jahannama in ka faɗa sau uku Allah zai yanta kashi uku cikin hudu wato na jikinka daga wutan jahannama in ka faɗa sau hudu kuma Allah zai yanta ka gaba ɗayanka daga wutan jahannama ba za ka shiga wutan jahannama ba shi yasa wannan addu'a ana yin ta a marra sau hudu za ka yi don ka yanta kanka daga wutan jahannama gaba ɗaya wannan duk adadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada shi manzon Allah ne bada da wa'annan adadin za mu zo kan wasu adadin kuma اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي ذكرنا قبك وأدعى تقبى إتتوانا wannan kuma rawaito daga hadisin Abu Dawud abin nan Abu Abu Dawud ne rawaito daga hadisin Abdullah ibn Ghannam al-Bayadi sama yace duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari ya faɗi wannan addu'an faqad adda shukra yawmihi ya ba da godiyan wannan yinin in kuma ka faɗa da yamma ka ba da godiyan wannan dirin ka gode wa Allah a wannan dirin wannan hadisin albani ya fashi shi bin baz in ya hassana shi haka nan kuma kafin sa al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace hadisi ne hasan shi sa malai kawo shi duk da cewa albani ya a fashi amma kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato hasan kuma wannan hadisin nasa'i ya ruwaito shi abu da ya ruwaito shi da nasa'i cikin amalul yawmi wal layla bari ba ku fa'ida tahqiqin da shin Nasiruddin Albani wa kutubul abun nan sunan da Tirmizi da Abu daud da Nasa'i da Ibnu Majah in iya wannan ka gani Albani ya za'afa hadisi karka dogara da wannan don ya fa isnadin da wa'annan malamin suka kawo ne kawai wanda suka kawo abu da in mai abu da ne iya isnadin da abu da ya kawo shi wa hukunci in sahihi ne ce sahihi in da'ifi ne ce maka da'ifi haka tirmizi haka ibnu majah haka ainihin nasa'i shi yasa shi akan kansa zai ba a hadisi a sanu abi daud in ya je kuma silsilatul hadisi sai ya sai ce maka hadisin ingantacce ne saboda wannan iya wannan hanyar yi wa hukunci sauran da ya je silsilatul hadisi sahiha kuma ya samu wasu hanyoyin sai hadisin ya zama ingantacce to da haka abin nan idan ka samu irin wayannan littattafan kar ka dogara da zo ka je ka dinga bala'i ka ce hadisin za'ifi ne albaniya ba a fashi kaza kaza kaza don wanda bai sani ba sai dauki wani sai dinga amfani da wannan amma inda zaka dauki littattafan albanin ka hada gaba daya zaka ga suna karo da juna in ka hada da abin da takririn da yawa sunan sai ka ga nan ya ce za'ifi can ya ce maudu'i nan ya ce hasan nan ya ce sahihi to ne zaka dauka kuma duk shi ne hukuncin saboda haka na wanda ya wa sunan wannan ba a dogaro da shi sai ka koma kuma wannan ko kuma ka koma sauran malamin ya suka yi wannan shine abun da ya tabbata a littattafensa kuma shine abun da manya-manyan ɗalibansa suka faɗa kamar malamin mu Sheikh mashhuru Ali Salman Abu Ubaida wani babban malami ne a Jordan yana karantar da mu littafin Sahih Muslim kullu rana ba bayan magariba da Isha Yayi wannan bayanin kuma ya tabbatar da shi sai dai kafin su da Sheikh Nasiruddin Albani dama malami ne ya yi karatu a Jami'ar Madina kuma ya zama malami kafin su haɗu amma dai a matsayin ɗalibin sani kamar yadda ibn kan yake ɗalibin shekul islam taimiya kuma bayan ya zama malami su haɗu da shekul islam taimiya saboda koyi malintanka kuma akwai wanda yake sama da kai akwai wanda yake sama da kai a ilimi sai ka je ka ɗauki ilimi a wurinsa to da haka wannan ya ba'afa shi ya fa isnadin abu dawud kawai wanda kuma yace hasan ne ya ɗauko wani isnadi daga wani littafin sai ya haɗa sai yace wannan hadisin hasan ne yace Allahumma ma asbaha bi min ni'mati kaga ilimi yana da wahala ko Ina da wahala wallahi wanda baya zurfafa bincike ce ke gani ilimi mai sauki ne wani ya karanta yan kanana kanana littafin na sai zo ta da bala'i a anguwa ko a masallaci ta da rikici yi ta rikici da shi kuma ilimin bai wuce cikin cokali in ka zo kana wasu bayani a ah, wani ya ce kaza ba haka wani to ne ya dauka kana adawa da wannan malamin ne ko ba haka wani ala karatu ba abu ne mai sauki ba Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah dukkan abunda ya wayi gari da ni na ni'ima aw bi ahadin min khalqi ko kuma wata ni'ima ta samu wani daga cikin halittanka faminka daga wurinka ne wannan ni'iman wahdaka kai kadai wahdaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya ko kuma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah duk abunda na wayi gari na ganni na ni'ima ina cikin na samu wata ni'ima daga sama misali daga Allah aw bi ahadin min khalqi ko kuma ni'iman ta zo mini da sababin wani daga cikin halittanka ai wata ni'iman wani ne zai mika maka kaman kyauta ko sadaka ko makamancin wani ko wani taimako sai kaga wani ne zai maka to dukkanin sa kamar da shi zuwa ga Allah faminka daga wurinka ne ya ubangiji taron da Allah bai kaddara ba shi wannan din ba zai iya baka ba ba zai ma yi tunanin ya baka ba shi yasa wani yanzu kana jin haushin sa kana ga ya kamata ya taimake ka ko bai taimake ka ba to Allah ne bai bashi umarni ko bai kaddara masa ya taimaka maka ba sai kaga taimakon ba zai shi tunanin ma bai fado masa ba Allah bai sa masa wannan tunanin ba wani gaban kuma wanda baka tunanin zai taimake ka sai Allah ya sa masa wannan tunanin sai kaga ya kawo maka taimakon sai zo maka ta inda baka tsammani to duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma shi kaɗai ba shi da abokin tarayya falakal hamdu dukkan yabo ya tabbata a gare ka Allah walaka shukuru godiya ma ta tabbata a gare ka wa yake son bayani ko kuma yake tambayan alhamdu wa shukur Ka gane an hada suri da kuma alwawu wawu al'adafi tufidu mughayara cewa akwai bambanci kenan kaga falaka alhamdu walaka shukuru kenan alhamdu shay'un wa shukuru shay'un akhar amma bainahuma umumun wa khusus bainahuma umumun wa khusus الشكر أعم من الحمد والحمد أخص من الشكر إن أنت الحمد يبو wato godiya na yabo kai ta yabon mutum kai wani mutumin kirki ne kaza kaza yayi kaza shine hamdu amma a shukuru fa sai an maka in kai aka yi wa abun nan ne shukuru yake zuwa godiya take zuwa ka ji a ranka lalle ya kyautata maka sannan ka kyautata masa abin nan ka gode masa da bakinka misali ka yi shi wani ya mini alkhairi ko a gaban idonsa ko kuma a bayan idonsa sannan na uku kuma ka nemi kai ko me zaka saka masa da shi in kana da wani abu wanda shi ma yake bukata ka bashi in baka da shi kuma manzalar sa kuma yake ka masa addu'a har ka tabbata ka saka masa sai kai masa addu'a in ka masa addu'a shikenan kai ma ka yi masa alkhairi kamar yadda ya maka to wannan abubuwa guda uku su ake cewa shukur amma in ka bi mutum ko ba ka yi wa ni'ima ba yana kyautata 'yan uwansa ka ce wani yana kula da ƴan uwansa wallahi mutumin kirki ne sai ko bai taɓa baka ko naira ɗaya ba to wannan shi ake cewa hamdu wato yabo kenan to duk Allah ta ya cancanci haka da niman da ya maka da wanda ya wani bai maka ba duk ka gode masa akai ka yabe shi akan kansu. yace wa idza amsa amma in yawa in kuma cewa zai Allahumma ma amsa bi maimakon Allahumma ma asbaha bi ma amsa bi abun da yi mace da ni addu'a ta gaba Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات وانا أدوان ذاك يتسو أكو أدوان تا إنغانتا دقا أبونا أبو دادا نيروي توتا دقا جسم عبد الرحمن بن أبي بكرة يتي يا تنبي بابانسا يا جي بابانسا هنا الدعاء إن وإنن الدعوين ko shi wayi gari sai yake tambaya yaya naji kana irin waɗannan addu'o'in ne kullum yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin su ne shi yasa nake yi da safi sai in ji kana yi da yamma ma in ji kana yi ya haya haka baban san sahabi ne Abubakar yace wallahi naji manzon Allah ta sama yana yin su ne in ya wayi gari ko in ya yammaci sai ce fa inni uhibbu an aftanna bi sunnati saboda haka ni ina son in sunnantu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idin ga irin zikirin da yake yi ne abin da ya kamata duk abin da zaka yi na zikiri ka tabbatar ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kafin ka yi shi Shi shine kana neman shiriya kenan yace ni ina son in zama ina kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake ni. ga fasaran addu'an Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a cikin jikina Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina wato jikina ya zama lafiyayye jina ya zama lafiyayye Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a gani na ya zama ina iya gani la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ya Allah ina neman tsarinka daga kafurci da talauci dukkanin su munanan abubuwa ne shi yasa sai na ne yace kadal kufuru kadal faqr an yakuna kufran yace talauci ya kusa ya zama kafurci saboda manzo Allah ya hada su ne mai tsari da su min al kufr sai wal faqari ya Allah ina neman ka ka tsare ni daga kafurci da talauci sai na ali yace me kada al-faqru an yakuna kufran talauci ya kusa ya zama kafurci ka sai yace law kana al-faqru rajulan laqataltuhu yace da talaucin nan wani mutum ne yace wallahi da sai na kashe shi <laughs> ai na ji ba shi kadai ba da za ce zai fito a nan a tsoron mutum ina ji masallacin nan <laughs> ba wanda za a bari kowa zai ruga da gudu ya bi shi mu kashe shi kawai mu huta ba mun hutawa kenan kowa zai zama mai kuɗi to shi yasa ka nemi tsari daga talauci ba alkhairi ba ne. manzo Allah yana neman wadata Allah ya wadata shi kuma yana neman Allah ya fare shi daga talauci talauci zai iya ɓadda mutum ka zama barawa ko ɗan fashi ko ka zama ka sun lalace ko ka dinga faɗan wasu kalmomi wanda bai kamata ba kan Allah subhanahu wa ta'ala ko ka zama makaryaci ko mutuncin kai zube zama baka da daraja a cikin jama'a talauci ba abinda baya kawowa wata kalan ibadan ma baka isa ka yi ta ba idan kana me kana da talauci baka isa ka yi ta ba sai masu kuɗi ne suke yin ta Allah ya tsare mu daga talauci wannan za ka yi wannan sau uku ko ba mu gama fassara ma ne wa uzu bika min azabil qabri ya Allah mu ina neman tsarin ka daga azaban kabari la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai ya ubangiji ta'ala za ka faɗi wannan sau uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya wayi gari ko in yayi yammaci saboda aka karbi wannan addu'o'in kana masu hararo kana mai hararo ma'anonin su domin ubangiji ta ala ya kare ka daga wato ainihin wa'annan abubuwa a mutum ya waye gari bai da lafiya ko baya ji ko bai da baya gani duka wannan babbar masifa ne a rayuwa ko kuma mutum ya waye gari yayi ridda yana yin abubuwa na shirka Ina ma ya ɗauka addini yake yi ko ka waye gari baka da na cin yau na gobe dukkanin wannan babban bala'i ne ka nemi tsari daga azaban kabari kamar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin yayi ina ganin za mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo kuma za mu ci gaba da ga inda muka tsaya sannan kuma abin nan sai ranar lahadi da da litinin ranar lahadi ba za mu tsaya ba har sai mun yi addu'an bacci don daga addu'an tashi daga bacci muka fara sai mun gama duk aikin yini nan gaba ɗaya addu'in da ake a yini da kuma wanda ake da yamma da kuma wanda za a yi an kwanta an yi bacci saboda haka mun yi addu'o'i mun kwanta mun yi bacci shikenan bayan ramadan kuma sai mu farka daga bacci sai mu karisa sauran addu'o'i eh akwai addu'o'i muhimmai da yawa wanda abubuwa da yawa za su dinga faruwa da kai a cikin rayuwarka na yau da gobe wanda ba kullum kullum bane su ma akwai su a cikin wannan littafi Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambaya za mu karanta mai tambayan yake tambaya cewa malam ni ne na ke da jarrabawa kuma jarraba sai haɗu min guda biyu misali na yi rijista ne na waye to kuma na yi rijistan wani jarrabawa daban ba shi ba to sai aka yi rashin sa'a sai jarrabawa sai ya haɗu a rana guda ta yin tabul wata rana ina da jarrabawan guda biyu to bambancin da ke tsakanin jarabawan bai fi awa ɗaya ba kuma gari daban-daban ne aka sanya min inda zan rubuta jarabawa to tambaya nan shine shi malam idan na rubuta a nan wanda take wani garin da za a rubuta ba zan iya zuwa na riske wannan jarabawan ba shin a shari'ance ya halatta in sa wani ya rubuta min ko bai halatta ba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ba ya halatta wani ya je rubuta wani jarabawa haramun ne domin za ka je kai amfani da takardun kuma ba kokarin ka wani za a dauke ka aiki a bisa ka iya kana da ilimi akan wannan aikin kuma a waye gari ba ka da wannan ilimin kuma ba jaraba ka bane ba kokarin ka bane saboda haka kai hakuri ka je kai jaraba guda ɗayan ji kuma in Allah ya kai mu sai kai guda ɗayan da kanka mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam mutumin da ya karanta an yi bayanin jiya cewa ya an yi bayanin cewa za karanta suratul ikhlasi kul a'udhu Birabil rabbil falaq kul a'udhu Nasi nas bayan sallan asubahi kamar yadda aka yi karatu jiya shin ya halatta malam mutum ya dinga karanta bayan kowane sallah ai mun karanta mun karanta addu'o'in bayan sallah cewa ana karanta wayannan surorin sannan kuma yanzu muka sai karanta a cikin addu'o'in da ake yi na safiya da na yamma saboda haka in dai da zo karatun jiya ina gani da bai zai wannan tambayan ba saboda haka ana karanta su bayan kowace sallah na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam ina so a min bayani bamban a bayani shi menene asalin abin da yake nufi da aqida kuma menene matsayin idan mutum aka ce bai da shi to sai dai ma'anan aqidan aqida a shari'a shine duk abin da ubangiji ta ala umarce ka ka kudurta a zuciyanka wato ka kudurta shi a zuciyanka na imani da gaisu. ka yadda Allah akwai Allah kuma shi kaɗai ne manzala ta sama manzon Allah ne kai da akwai tashar kiyama su azaban kabari da sauransu wannan shi ake cewa aqida idan aka ce mutum bai da aqida a shari'ance to kafiri ne kwata kwata ba musulmi bane bai da aqida ana nufin bai da aqida mai kyau kenan na na musulunci amma wani daban kuma in yace wani bai da aqida sai a tambaye shi me yake nufi ka nufin bai da aqida ta musulunci ko ka nufin bai da aqida irin taka kaga ba da akida irin ta wasu ya ce ba musulmi bane in ko ba da akida irin taka ne to wannan kuma sai mu duba me akidan ka shi kuma me akidan na ko da ba za mu ba da amsa guda ɗaya cewa in an ce mutum ba da akida ga abin da yake ne to ne mutane sun yi ta fada da abubuwan kowa ya faɗa ga abin da yake nufi wani ba da akida wani yana nufin wani ba ahlus sunna bane wani ba da akida wani yana nufin wani ba dan kungiyar sa bane ko ba cikin jama'arsa ko ba irin bidiyoyin da yake yi duka aka zo aka yi ta fada da abubuwa saboda haka babu amsa kwa ajin sai an tambayi mutum me yake nufi da wannan ya ce malam da Allah ina so a min a gaya min wace addu'a zan dinga yi saboda sabon Allah da nake yawan yi wanda sai na tuba sai kuma shi ɗaya sake rudana sake komawa istighfari za ka yi in kana ta istighfari insha Allah Allah ta'ala zai kare ka daga sabon Allah astaghfirullah astaghfirullah ka da la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah na'am yace ce ni ne tsakanina da matata yau kullum saɓani saɓanin yau daban na gobe daban shi mala ko wasu addu'o'i ne da suka dace da irin namu matsalar mu ma to saɓani abin nan eh, tsakanin miji da mata dole ya same shi ai sai dai in yayi tsanani nasiha shine maganin sa to da aka saɓani ba zai taɓa yiwa a ce kullum ra'ayinku ya zo ɗaya ba saboda mace hankalin ta rabi ne kuma za su ce an halice ta da hakarkari karkatacce in kace zaka mike shi zaka karya shi ma'ana zaka zaka sake ta kenan za a dinga samun wannan amma in yi tsanani maganin sa shine nasiha yi ta nasiha a nuna mata bai kamata tana jayayya da mijinta ba mijinta shine sarki a kanta baya kamata ta dinga daga muryanta sama da mijinta ko ta dinga jayayya da mijinta in ma shine baya da gaskiya in ya ja ta ja to ita ta saki ta bar masa wata ran zai fahimci cewa shi ne bayi da bai da gaskiya amma ban san wata addu'a musamman wanda take maganin jayayya tsakanin miji da mata ba yake cewa malam addu'o'i da ake yi cikin sallah shin ya halatta mutum ya dinga yin su ma bayan sallah ya ita addu'a buɗe take a kofanta ko za ka dinga yi sai ka duba addu'an da sai kama da bukatan ka sai ka dinga yi ko a sallah ko ba a sallah amma dai wannan sune wanda aka sunnanta a cikin sallah na'am ce malam na sayi shares wato hannun jari a banki ya kai kimanin shekara goma to yanzu kuma sai na je wa'azi na fahimci mu'amala da bankin ma babu kyawu to malam ya matsayina ya zan yi da wannan sha da na saya wato kuɗin da nake samu suka bar su mana wazaru ma baqiya min riba in kuntum sadi saboda haka iya abin da zaka karba shine iya uwar kuɗinka in kuma ya zamana ba wanda zaka karba a wurinsa dole sai an turo ma da riban sai ka karbi abin nan ka sai da hannun jarin gaba daya riban sai ka ɗauka ka ba miskini sadaka amma kai karkace tun da ka tuba wannan kuma ba hujja ne da za mutum zai ci gaba da cin riba ya ce wai zai dinga ba da sadaka wa riban ba abadan sai dai in ka tuba ka gyara halayenka in wani ne ka mutum ne kake mu'amala da shi ko su mutane ayyanannu ka bar musu wannan riban ka ɗauki uwar kuɗinka kawai wa in falakun falakum ru'usu amwalikum in ka tuba jarin ka halal ne naka in kuma bai zai yiwu ba sai an haɗa maka da wannan ka karɓa sai ka riba sadaka ka ɗauki iya jarin ka ka riba riban kuma sadaka amma kar ka koma kar kuma wannan ka tsaffake da shi inda wasu suke bada fatawa wai za ka iya bada sadakar riban kuma ka ci gaba da mu'amala da riba wannan haramun ne ko ka ci riban ko baka ci ba ka aikata haramun in dai ka yi mu'amala da riba za mu tsaya nan insha Allah eh, yan uwa wanda hanyar su hanyar kasuwa ne ana bukatan su su biyo ta hanyar saboda akwai wani ɗan rikici haka a wannan wurin ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare saboda haka a ɗan bi hanyar bypass ko wata hanya daban dai in dai za ka je ainihin bakin kasuwa kamar yadda labari ya zo mana a yanzu ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare mana jinanen mu da dukiyoyin mu ubangiji ta'ala ya mana maganin dukkan kowane irin sharri اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت